وخلق منها زوجان وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يلقوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إننا ب آه... cakoguta ta ramadan ikira nabi sallallahu alaihi wasallam da ya kubutu bai kubu bai turu duk insha Allah ya kikini ah, ya ci gaba da karatu ba ne cikin makon su a tuhuma na mini bayan alamin yana ikikini karatu fa alamin ita ita annabi hudu alayhi salam etauci hmm, na layi da ayayen shi ta daidana wani suratun hudu wani iga ce etauci ne etun wani ta daga ayayen ara ta wani ci da zuwa ayayen shi ta kusa hmm, aya gobe ne da wani kuma ya etauci la gala ya ta wuce bai yi yi Ji karatu ya sarai mini ya ta wuce mini karatu a cikin da tula mini bayani da jitula ya karatu ci nan ba da gan kafiri ji isa zayi wani ji su ga manana zamun dole ga managa kafiri ji lajitu gama la ya ga ciwulayin duk da aya na su kula ya annabi hudu ya yana har da biyu ga ma na bi bayyanati annabi hudu wata ba ga yi wata bi hujja alaƙai na majula annabi hudu a cikin dagar biyu ne bi hujja hujja a da yi laga a yi hujja na nan a jihar da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam alaihi su kuka yi yi ga zuci ke ƙwaƙwaru da wula wa zula alayhi ayatu min rabbi kuma tuna ci al'aya na biyayen abokin wanda gaskiya na kila ci la'aya wa aya ka a ne ka gan gujin yoni a su gama na a gaya ma ciwo ba san ciwo na tuwa na ki tabbata da muna hadisi wa annabi sallallahu alaihi wasallam zama min al-anbiya min nabiyyin a taɓa da annabi nina na baji ba illa wuziya min al-ayat ma mithluhu amana bihi al-bashar a taɓa da annabi nina na baji ba face su kutura bi ayaji mun ga ruwa jama'in da kyawu ga galar su kuwa tutona na mai tukutun da ta yawuci yawon ga jama'in da jima ne ga lalle su kula tutu ba wani kungiya ya kungiya su kuto to ba wa da cadin na ba da cadin na labiyan amma <clears throat> annabi ga wani ma kana alladhi utitu wahyan ina su kula wani mu'jiza ji wani aya ya da ta kwata ga ganin muhammadu tutu su kun yana ga yi da su a wani auhawu lahu ilayya fa arju an akuna aktharu tabi'a yawm al gbogbo wọn ti fata ní wọn àti kókè àmọ wọn kuka ga pátá ìbá yìí zàlẹ zàlẹ àmì tún wọn àlẹ gan àlẹbi gan máa mi lẹnu àmbíyá yìí mi lẹ máa mi lẹnu àmbíyá yìí lẹ bí yún a mi lẹnu àyà ti máa da na biyu ne na kira na da minisiya ku na fiyo da yin daga annabawa kwata aya aya aya mujiza na Allah ya jama'a jina so kaburi ke karara tun aya nauyi aya da su kula ya nabi wani dubu ya jama'a jina idan ki wuga za a da layu wani kala ya wa na ga Allah bayanu da jinna be tu umurwa ma min al-anbiya'i nabiyyun illa utiya min al-ayat ma mithlu amana alayhi bashar so kan don da kafirin shi kamar mai lajito a gugan aliyin goya adi na alamu ya ana aliya ya ya so yi gugu ina karatu wasu ko bin waya da ganin gaskiya da da da da galaba a ƙarshen latin gurmuna kuma da ndo ga da kuma alamu tun gurmuna su kwana a ƙarshe zai gama da su kimna jama'a da wani su zai da alaƙar su kujane ku ci gan da insha Allah wannan ne ga da karatu wato famu dawajo kuma na jama'a na salihu ya ci karatun na daga ayayen shi ta ana Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa ila da salihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه

alayhi salam su kun ga itu ga wayla samuda khairu salihah itu ye ato itu fi samuda waji ye gane ga salihu annabi salih yana ga mato zo lokaci ne duk karatu wayla adil akhawu hudan gara kitabu kidinin ne babu ya da cin mai amini aminin ne ma takadirin gaya jiyo ya koyi na shugabacin wani wani kada na nuhad ita annabi nuhu so a wuce na daza ya ce annabi nuhu wani wanga a daza ya ce annabi hudu wuce ke dazan ya ce annabi salihu ya bugu takadirin na ne wa arsalna ila thamuda khawun saliha ito annabi salihu ne yake dawa jinan ngayi tufi samudawa gajo a zije yin samudawa jo man yi da zabi bayani kakan abirman da zai gaga a gaji a dawa ba cikin kai bata ta ta ci da alami duka kai ta dawa da ne ga dawa ya ta fi duba a da adawa al'ulai mafari وأنه أغنى وأقنى وأنه رب الشعراء وأنه آلك عادة الأولى شوف زي هذا دعوة بتشو ذكر أتلون قاب أنا سوكين قايقا ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد هو لو ما قد وصل مولى الذين جابوا الصخرة بالوادي سو so, a gaga famu dawa zagaya dawa ba ciciyo masarin wani musulman zukuci kwana ma ko kudu kwale ga mai ya na da zaga a ga kwabe a dawa ba ciciyo Allahu alam da ma zai wani zife dule yi gan wato wato ga ayi zuciya da ga madayin da salih hijiri da su koya da sura bin ga suratul hijri wala qad kadzaba ashabul hijri al na. hijiri ngai sunna yadda na na fi gudana a da na guda tsakanin madina ya annabi sallallahu alaihi wasallam na tabukuna ngala kai ba ta lokacin da karatu ya baci etiya ekun tabukun sai ba rutu tauba na ibebe bayani etiya annabi da zango injiniya annabi salihu jikan har ma lokacin wuce annabi a gogana annabi ke ga bayan <clears throat> gan a ji kwankwan jari sun jari sun sai imam bukhari lamma marra bil hijri annabi ya da zago ya je samu da ji gana mu ga la tadkhulu masakin an zalamu anfusahum ejin nafa ejin yoyin zani zamina tibinaku ya ebogo <clears throat> e gargada shi noma illa a face an ta koyo baki na ya gado da na ke tigi kina ke tigi an yi su bako ma a sabon e goye na tuwa ya za ba na bai tsaye ba har ma ga annabi ya rida wuru wani dula peti wula jiki wa gagan wula jiki wato a duki na wuna wani dula peti wuru wa alarrahani wuta ce dabba min ruwana to fi da wa asris wa asra saira aga anan fi ji pampai mutu wa gano hatta ajaza wa wa ti asira da tun do da kan ku mu ci gano so ale ga ga da ne hijiru na da ne jama'a ne misali na wa kiri ga da ne adawa ne ji ka tun da tsakanin Oman da Yemen ne na wale ta ku ba fiyo ya madina wuje ko madina lo ta ba so ale gaga bayani na wai bulan bayani ko ko ko da ka yi kewa ale gaga samudawa ja fi adawa ja ba cica Allahu alam amma watakila wuje wani su kwajiya adawa ji allaka bana fi kafu wani ga watakila a fi shi yi jiwa a ci da fito a cikin aiki jama'a na misali a ɗima na cikin a na misali fiya Allahu alam so Allah bai ga yi wani ga mutum annabi salihu fi dawa shi A da zai bayani ga da dayi ga bauba kuma na kucin sai da gudu amma ba kuma ga ga a bayanin din da waga da ya ce ku ne da ma dawa shi wani ulwa ya bani wajen hadisi karara da duniya su kurani ba da duniya a ga mini annaba zo bata addina annabi na ya bayani ya jiddi jama'u jina sai annabi Yunus mana su kuma arsalna ila mi ata alfin aw yazidu mutum annabi Yunus a cu na ba jama'u na yi a guza kuwuce wuce eda shi cu imana gabar da arata eh, na sinana kararai Qur'an amma yanzu na ga daga kwace tin jama'a na daga jikin na wannan to na yi ya na taba na na siya di wa ba ta duniya Allah wa alam sai kuma su kwa annabi tufi annabi salihu tufi ki sa ku biyayen su kwa dan uga gaga kwada ya kobi ya mishi ubudullah e ibada ya Allah malakum min ilahin ghayru yadda zan da cine ya huga ya Allah wa gabana to wani irin sakon na wani shi to ne Allah bai wuna a na misali sakon na ga Allah bin tawhidiya wa Malakun malakum min ilahin ghayru ko an shakum Allah bai suna ta ta ni ta yi no min al-abd daga kimbo gai no wanda koyi annabi Adam ji bi eguna so gogo asali yadda kai ngai la ga gabe yi ci kawo an sha ku min al wa ali yi chai ji da bakin mu wastamarakum fiha so ko chai la ji zare ja da kin gaji rayina wastamarakum fiha so ko la fi da ne ja ne fikin bonon gaye amaratu inna ma ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir ina yi mara da dona a da barai so wasta marakun fiya su ko na rai ne ga ne kebe fastaghfiru ibo boy ma gafara ya allah thumma tubu e wa tuba bi ne ya ko ya ke bane ya ji so allah ya ti inna inna rabbi lalato ce ibu qaribu etu yo na sobana ukeya mujibu mu yo etu yo ne wato ye zandan da yiwu na ijaba na ga guba bu ga so ko etu yo mujibu na e bayi dawa na wadaji na dawa ma nke tupu ke ba a da dawa ce mas'ala dawa mas'ala dawa bi ma'ana waga yi so ko ti ibado wa ji sallah wa fi azu wa zakka bi na ni ji batina so ko yi ji yau so ko afi yi bi ma'ana so ko afi ni mushi mushi da ne ko ko ga jona ku ci da bi ibada waga yi so ko ite masala ite addu'a ba so ko ayo so mujibu ya ba du'a wi ku ba ba no aya ne ga wa ku bayani jin tauhid yawa faruwa wa an sha'akum min al-ard annabi salihu wa wa ga su kuka jali tawo ne baci wastamarakum fiya uganda kin jiguya a ce da kirayi ne fibo bugu su kuka ya razi kwa ne ta ci ga su kai tsoro ne قريب مجيب وإذا نرجع مع يوم يقول لي في وضع وغفر ثم توب إليه تبلغنته ما ينار الخير وبدا آية نينا وبدا آية ندليل اتنا عمرة أنا يقال العمرة عمرة أنا يقولون المقصود يفهم عمرة وعدالة المقصود هذا زنوبنا كيف ما بين ugayewo gazagagan ndaye minne yawe matuka gata hayo ni fi hadisi yabu ilabi kabul umran wa ali kabu umra ne ne lalle yawe matuka gata hayo aga hadisi jidazo ne ji bayani ga al'umra jaiza anan ni wona bubu yano je azanu wani ga da mutu da wallo ta ciwo kuma dai ku ga emina na ko katan nyayawo matuka mi gada rayo to kita ai rubu ciwo ko ga da rayo da mun ci ga ko ga da rayo biya waje ku, ni tsanan layi min ne yawon wani ci ga da da waya wani na wọ́n á jẹ irú lọ́n jọ̀bú dára ẹ̀rọ bí àwọn ọgá àjẹ àǹfààní gẹ́gẹ́ bí wọn. àdìsí bẹ̀rù gba àlùkùnmùrà lè mọ́ nínú yìí bàtìlà wọn. èmi náà láàzà gẹ́mi fẹ́ẹ́ lé mọ́tòkàmí ká dára ẹ̀rọ náà ọgá òun gọ́. sọ aláwọ̀ àlà mí dé ẹnu ìgbà àti enyi wuyo na musulunci lati ce wa a sinza na jide kabo na a na ka da Eh? za shi dabo in ya ga wu da cago da cago da cago a madani wula a zawana eh kan ci ma madu ma jaje ne alangin ga tu za ka bara alani wa ga tara biyu wani ne wala da baliya nan ne ya wadana umra la da dan gurkuwa biyu to ga ni da ziki fita ci wani su ku ta kokara ce so al'umura da manwi matlaw a cikin gari isa da ku. alai ga gan a gafi ne na Allah da amfani da yamuru ga a Mara na gama na amaru din imajin gama makiya a ga da istafala na bai ci ma na talabi ba amma ma na fala wa launa A gini yi fi fi qur'ani dan cewa bi istajabi manu bai ajaba shi gogo istafala gani bani da قالوا يا صالح قد كنت فينا موجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإن إننا لفي شك مما وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قالوا جماعة نسالوزي أنا عجي جيونا أنا يتشيلوا يا غا غا جبوتان سكوتين جاني تاني جاء جواب أبرا سالو يا واني سالو kad kunta fina marjuwa ba to yo na haka da ne kai fata da yari da yinan kabla ada tun lokacin da na biya na bi ma'ana lokacin na wala Allah ya wanda bai ga su kunto su su koya na ife fata ga kirki ba da jo wani yo kan ga zabo wani ya abudu abawuna gobe da ya ja sai da wannan yugan ne ke ya bayanan dakon dakon jife wuna yuga wuce ma man jiga wani labe ci fuska istifhamu amma istifamu na inkaro ku hmm. jiga wani ɗan e giga giga a fi wani yi muna ni iga mu kuti iga iga wani da dakon jife wuna a wani ne manufa na dauna a wajen ja na webe mai muga ya lagu luwe na da kwai su fiye muna ga muna wajin ja ina ga na dawo ga nan sai su ba ni karo wa inna na lalle jama'a jama'a ba mu dawaji da fi shakki idan mini kelo kejo mi mata da una etie na e e weyi na eyi wona e la ye ya eh ene weyi lo buga ibila so ku jinni jibo te ala wona so modulla malakum ila gairu wona eyi nan na ya ji shakku bi muyo bi nan sifa ya shakku ta e ba sa ne kalma ya gawayi wa inna na lafi shakkin muribin min mata da wani ayi ne da qur'an ya fi da mini shakkan bi shakka na jumla zadan gagayi na wa kalakin nafsu ma da gigiji ya ba sha da wani tufawar tumanina gigi ọ̀tún ṣe kan ti gábò ní dán ẹgbọ́n wọn láyé àyà wọn là fún ní ìyà àgbẹ̀bẹ̀ ànábì sọ àríwì ìlànà ọ̀nà tí ó bọ̀. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير قال أقوم يا نبي سالو كا غبان يا زمان مزيوفا أرأيت يتشلا إليا يا من الأبار إن كنت على بينة من ربي niga fe tatiye bawo tati wujo da gobe coce mi bo kenan mi fi bani da nan wa atani min rahmata su kwata ya kuru laya mi ga annabin cinno eh kamin lami tuba wucin <clears throat> faman yansuru faman yansuru ni min Allah ya asaitu ya asaitu mi ga na gwamnati da mi ga Allah sokoba miya lami tuba wani na sokula miya na bincina miya wani sokwa sai ku tule ne ke ce mai cinye wani ga miya hu to kuma yanzu ne minan la za mi taimako kya za ba su ko za ka ba za ba su kwa ne bane fuska istifamu ga yau amma mai jiga istifamu ne na fiyo bi ma'ana la ahada yansuru ni min Allah yin a saboda ke zan dun na. ajiyo ki a bakki a zama su kudu na a biki mi gan zo ta halin su kuma iti ga na wala a mi ana binci da na ọkpọkọ da da na kuma ni hanyar tasiri mi ga mi ne wa mi da ya bi mi na asara mi ga ta mi ne ga yi wa na ga ko mi fa ba mi ga ja ya ga ale annabi salihu jawazi sarai na qur'ani ga gaji fasara da ne in da cile zuwa jawazi ke mutu sura mai ciwo na allah wa wa dole mai laba bilu cibilu sunna e ko ki mu ga allah da ji fasara allah ya fadi ale ibn suratu shu'ara a ga annabi salihu da ga fatakullahi wa isuda Allah fa ya mutume ne su kuka tumfiye yau kuma sa'alukum alayhi min ajr kaga ganci ma muke wala dan dubi te wunne ba ina jiriya illa ala rabbil alamin e gagba mu da to tini da ta kwata ne sha ko kuna fi ma hauna amini ye ne ga su kula ya fi jinno anini efe wome to kwa te twa ya wo so kwa wo ya ni efe wome fi jannati dan min bata shi ro wo yo ni be mu waji eh wo zuru ye en ki atudi mana zuru ye to ci e ne ja jona dan na ji wanke-wanke en marmari jina wa na alin ci bada na ji dana tarwa a mu na ji dana eh su sun ji dana wa tadbituna min aljibali buyutan farihi ye ne fe da ji so ka to ka gon jiya ye ya ji fe da chupati ya la jini lawa awa la chupati alájìwò fáàrí ní efe tó máa ṣáàfù efe wọn mẹ́ fi wọ́n fọ́tẹ́kùnláwà àti wọlé sókèsókò rẹ̀ yàmì tún misali rẹ̀ wọ́n á tó tí wọ́n múra mùsùlùmí ní ẹgbàmì tún fòrò ẹ̀ zanẹ́sì ẹjì bá nínú mọ́fá zanẹ́sì ẹjì ìsirà fífi wọn ẹgbàmì tún fòrò amọ̀rẹ̀ alẹ́gbẹ́ na e gífsì dúró fil ardu wọn láyé sinú wọn zanẹ́sì àti ẹ̀ náà gbé náà sẹ́ bá ní àlùwọ̀ àmì jìlámi tún sọ̀kọ́ àná ẹgbàmì tún sàwọn tì jìmá ẹgbẹ́ náà zanẹ́sì àyọ̀ amma suratu shu'ara wani sako ga yana daga annabi salihu ya ci jawa su don gurkuna kalu a bai nama ta nuna musahari da kuma bayi wa ɗaya mawace wani ogun ogun gibiya ɗaya mutu ogun an ɗari ta ci bu ma an ta yi labashin rubutu na gashi kiwo yau za a yi da ya ci gawa to daga na waje ya ci na fati bi ayatin in kunta min sadiqin bi bi ayi bi ayi maka da gaskiya na la lawi ga su ba ta mutu ba na da yini na aya na lamu tuda ne ina da mun na da wani wa ya qaumi hadhihi naqatu llahi lakum ayatan fadaruha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب kewa ga gama ya gaba ya ga daga ne ga mi ga fati bi ayati in kun da min sadiki na na to wa ya ko mi ya jama'i mi ji to ga ga la ya bi hadhihi na katullah ra kun ga su ku ga kunna fadaruwa ta kun fi arzullah na zigara ko wani tiya daga takon kuma da bulu ulu ulu da kwashe aya ta ci da wani da kuma tiya ta koyo a sa ta kuma da kuma a sa da mai wani abuta ne wa kun mujiza ce bugo da kunna na fadaruwa yulu ba ta kun fi arzullah kuma yan wuji ta cikin bo

annabi salima ga gida a gano wara ku a gano gobe da fi ge lakun shirku ko ya wuce daga gano lakun shirku yau min ma'alu ya ga shufu yi ni rakuya shufu yi ni a shiga gano na'am فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فعقروها أقوى gargatai a tuhuma na wuna annabi salihu na na tukanin jana akwa annabi salihu fa ruwa a dada rakubar tuyin ta faƙala ta matta mafi darikun su ku ci gaba ya gawo in mafi ne da na zo salasata ya nemi ya fuguta ina fuguta nan a zaɓa su kuma bin dalika wa da zai ma mafi alkawali ya zaɓa bin ne gaskiya ale ga gamu su kuka ta yana na bisani yayi da min suratu shamsi ko idan ba ta askaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها aka zai ashkawa da na ji shaki gami na bin roga bin da kwanakin a kan gudu daro daro misali da da kwanakin an alani a nabi a nusa ne ga gabin وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيا ويغاغا ناقة الله بمعنى إيغر ناقة الله بتقدير آمن لا كنا نتوري وسقيا من نوفر أما فقد ذكروا أهل بسالي ولا بد من شيء فعقروا أتدادا كنا تو فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها so gbogbo ara kun ya ne misali mutum wuru a gara kun na begi yau na na zuwa na ija ku fiti lawalan wata tabbata da min ya sai bukhari sai min al bukhari kitab tafsir uga da hadisi abdullahi bin zama'i uga khataba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun da cibe da ba na gaji wucewa fa zakara naqa annabi ci la ya turo bayan rakunya annabi salih wa zakara alladhi aqara annabi ci la ya turo bayan kudaruga na tura kuncin ya ci wuna har annabi ce gangan idin ba sa ashkaha lokaci gane zagane ta shaki ta ɓata na udan gwanaki na in ba sa laha rajulun arim zabagin da ciwo arim bi ma'ana ezuwo na gwajaje ko bashar ne wani ugar da gwanakin azizun muyo zane wacce sa ga wasan na maniwun muyo zane wato wuje gwa kafira ti yi domin ya jama'a wuje wana ko ga ya je gonya ba a nemi fati yana arzai so ya yi wana <clears throat> annabi cika ya ne da wuciye na na na tura ko annabi salu yana mithla bi zama din kutun kwace abu zama to an kalitu a dinsi na zai gobe a ibn zama nga gobe annabi ce gaga za wuce ku gana wura ku ya annabi salihu wana ke kwatan ku ci abu zama na ci ko <clears throat> ki wai tuni fiyo ke kwatan ku ce babban zami na kurwa ya annabi yi ko ki abu zama ne ga danaya sun nuya sani al'asod ibn abdul muttalib al'asod ibn abdul muttalib ibn asali ibn abu muzza to ce wai ga san ni kureshi ci gudu nọ na ne gaggun a nabi ce musa ta ci bai zama na man zigan wafe kana a hadar mustaziyin wafe zainin ni zanen fiye da annabi muhammadu mina ma ala ala na <clears throat> e ne ga zama ana nan ga juye da ba ce ba abu zama wana banu judo ku wala mine juzo yi musulmi na abdullah ga wa disi da biyo to e ne zama a ce juye da ba ce ga abu zama ana to wasu kafiri ko wani yakin da ku tila awu to mu yamma badre kuna ku kuma da na ci ga awu awu kafiran to ma ji ci ga to ki fuska ya ila sakatu na na ba nabi ce gaga ku dawo na wura ku ya nabi sami wani eh wani kutun ku ce abu zama ki ki ki na ci bebejo ba ba da ci bebejo man ziga annahu kana fi izzatin ku daru ma ke zane wa tusan bele ga yi wa sa kenan wa manna mai zane da gwakan na kunga yaji agar ga ku ta yi ijabu wa fana ke mina da al-aswad to yi makka wa al-aswad ibn abd al-muttalib ibn asad ibn abd al-uzza kunga yaji makka ne fi tiga da diyo da diyo adin ga ga wannan bana kun shawa ya ya to a ti ga ku da yanzu so ina nabi labi ne lilasa tatuna da wani so bugu nane yayi aske zahiri na kudaru ya ciwon gama yi damu ci jino jinawo idan hadisi amar da yasir <clears throat> hadisi na waji tabbata da mini ya masnad imam ahmad da wani imam da sami ke dube da hasai su alibu amar da yasir ga annabi sallallahu alaihi wasallam daga gabe sai na ali fundaci wai gabe sai na liyu ga ala muhaddithuka bi ashkan nas sai min ya labarin zane ji shaki ga kwatar ni zaman gizo wani sai na li ga kala bala ga eh ya rasulullahi ya labari zi bacika zi ji shaki ga kwatar ni zaman gizo ba kala ne ga rajula da zabuba zabaji kuba ahaduhuma wa zaini min abawi wa ya samu dawaji shi a ga wa haimir na nabi ga damar tasgiru wai ahmaru wai junufi a nabi ju tasgiri je o da ne ahmaru ne na zanen juna mutum ji tasgiru ga wa haimir a kin da wajen ga aswadu ko yake yaji ga suwedu ko to ne ahmaru wa haimir ya zo ezere daga na fajuru wuyo wani amma a ga ashkan wuyo damin wato yake ma bu ni yana zai faji gwana wa bani zai ju ki ya je ga musa amma ta ci zane je wato yi za juruna kin na ji zai faji juruna e eh, da zaga bana wa ga zane damin mu fatula mu don wa damin musa wani ga na yau a yin ba da cin da ba foga ne house britain ko haja e gidi da haja fe juwe za ki yi yo agan ezuro na atun zando yake aka chule da gudu e la ila e bi ma'ana ezuro na sana e in anasara ji britain mo kya ba ju ai kya kai ba ko ya ya amma ai lamu ji misali bayan rashin gigiyo to a ci gaga ku daru na wura na annabi salihu na annabi ga wahaimir samud wahaimir samud maji ce juya ga danimu allafi a karan naka annabi ga ugayi zana tura kuma annabi salihu na ugayi zemin zakuba na shi ashkan nasi shekiyayi ta ci zan bijan ba ta da bijara annabi rola na bace wal wallazi yadribuka ya aliyu ala haza wani hadisi na hadisi sai wani sun wala silsilatu hadisi sai ya ma malbani wala hadisi ne yabo zabaci na dace ki ga kwatan ne zawaji zawaji zo nan gai wallazi yadribuka zana da yawa sai na yin yana ma ma yawa yaje wa kawai bika ala hadha itabu anfila na fita sanali gamu kawai bi kuma ga kawai bi hatta tabtalla minhu hadhi arbago ga da chame bege anfila wa to ni be sanali annabi ga gubba ne su min zaman da da shakiya zai zai anfale nan nan ina alamun nubuwa ko ina ci faruwa ta fiye kwaje ni sai na nuna ga annabi ya labarin shi shi ne mu mutu mudata mudata te ti zubo abdurrahman ibn muljim kabbahu allah ngai za na bibu sai <clears throat> na lino sai na cikin mu juma asibi yishela de ngai je jona so aga ga gada wa sheki zan no ga ji sheki nan nan da ku ba nan sayo wa ji sheki kwa Ku dar musalif be abdurrahman ibn muljim ko ba mu Allah kyuro فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز ebo de bo ke ka fi lo aya ne ebo de bo ke je je bo ne ko da abin da ya ci na wura kunna zana suratu namli da da bayani yayi ga nke ya babu ma da sa ma da annabi sallallahu alaihi wasallam eh ata ga suratu namli da biyo so ko ga ga ka na fil madinati tisatu ratin ibn da ya guji na fi ba ganin na ga kala ko ya da wannan kene ce lani a cikin wuto tisatu ratin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun qalu taqasamu billah lanubayyitannahu wa ahlahu ajikuti ila ila kuti jibe so kuya ya ya ya ya ya ya ne bisaliwa lanubayyitannahu ya da jujushu ne shi wa ahlahu tacu bin yayi shi sun ba dana ko lana ruwa ni yi gudu ci zo ganci ta gaba da ci ga ma shi shaidina ma duka ali ne ta gano nuna wani na da sa da kuna gaskiya man ya to magama na zula eh so ko ga fa makaru makra a jiga fe mu baje dinu wa makarna makra yace mu fe mu baje da gwaga to ne so ko a fe da fe mu bon eh etia to kin na fe mu baje dinu to la shi mu na mu da mu baje a to ba so ko ga ke baka na aki batu makri shi ne ke mine so bayan gbalu da dabin so tifina anna marna wa ke bi zuba yana ya tafi wa mu to zama ji ba ta zuma yana na bayana da tsaka burutu ko ga wa ga ke na da beja ja in ga ne ja kawo ya tambi ko ne tariya wuce ni ta ayi nan nan e mi ya samu dawazi udamin ya tourist areas ba na zaman nan wòtú àdéké mi náà tú àdìtò pàpọ̀ èyí ní tákù fún àtàkù láti fún wọn. ètò kàbùrù tó mú xaaru yẹ tàn bímọ abẹ́rẹ́ mu èmi àwọn tì í dánwó náà fúlá ẹni ó dẹ̀wò yà abókè náà kún náà tì náà. inna fi dhalika la aya so ko wuce ku aya zan don da ko biya da munafiki ga ku da ni ibe dike na amma ke wuce tuna wa an zanan ladina amanu wa kan anakiti imani minabona musoko kai azaba ubuge no wana ya kusi hitongwa bona afa da ni chama soko so bogo ah adona sarauti annabi salihu na ba wona ba ga so kai ga ga falamma ja'u فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز فلما جاء أمرنا لوكتنا لما بيبنا iga cire na na biyu hudu ya ba tsoro na, a daga amurin na ke kwa a zaɓa kun ga ba ga ba ko ga wannan ma ga amurna najjayna hudan ta ci ya abu mun gangan azaba no ga wannan ma ga amurna hukunce bebe ne na foro ibe be ta azaba abu su ku najjayna salihah ya annabi salihu dan wa والذين آمنوا كنا نجي إيمان na منا ne na. yorubu daga koyin suku yabu suku kan do da uga eh, <clears throat> a kai yabo annabi gayi ba karatu na biniya da wu annabi wuru annabi gayi gan ɛɛ da yudatu a ahadukum amalu adda zanami ne ko tubu a bi na a ga dalilin nan kaga da annabi ya ga to ce wala ta ya rasulullahi wala ana illa ayyata gammada ni Allah bi rahmatihi sai su kwada gaji ramu jiyar da yawo so ramu ya su ko ugaye na gaja maya na bisa ruru kwa na jiji ma da duniya a cikin a cikin da zaɓa su kuma ya su kuma gamu ya gagwa wani kazi yawon mai izi ke zuwa su ya fi gano ba yadda kira na ba? e eh, ko gaga wani kazi yawon mai izi da fata ainihin kirayi ba munafi na mutu kisayi ta abu jafar man jiga fuska kici da ba ce guba yau mai da yau a ganga al-mudafu ya nufi yau mana da ba gona <clears throat> eh? yattasi min al-mudafi ilayhi kathira mi ahkami e ba hukunci wa le mudafatu fi la hukunci doku doku hukunci ya mudafi ilayhi ebogo fatasa ha wana mina mudaf ilayhi albina aga babu mudaf da hukunci na albina maji mabniyu kudi murabu biya ebo kibo aga bin mudaf ilayhi mabniyu na ki mudaf ilayhi wuto if ibi ibi wuto ha ebo kibo لأن اليوم هاونا مضاف إلى مبني يوم نبي أبو تبي Mm. <clears throat> ina ji da fada ba mamuni yana, sai gogo mutu ta haje mamuni iba hukunci to an ga ta na bina wu na suko <clears throat> wanda bina wu da zawai ti fatu ko ti kasu ko ti don mu eh? amma kai ti sukuno amma an na sabi yi waye ti fatu a ga kibo a ga yi yawa likafati ya masa rufu yana ce ga wani kini yau mai yi amma kuran zaba na baka to ba ga wani khali yawun yi ne da kasar yayi mu abu fuska kici da abu ne ba hukunci mu abin ne bana kizi na shi jona wuji da fada ba yawu alalima wuyi su mu murabu wa magana mu da fu ile waji wajen ralla so gala yau ne tuta jarra na bunu mu da fu ile ya kizi na shi jona so mun ga ba na tedu amma ji kokoro na no tubu waya na wo be lo bi na ruwa na wo lo bi na na bai fushi wuru fu ba ko ba da zai no e ci fi bi ja arwayatu mazlin go qabla tani e ji ruwaya ba da tani na mu ruwayatu qabla ta'lim la ba da ne ba ta wayo su kuma inna rabbaka lalle to ce yi huwa al da al-aziz ya ci na kan bana a ci zan kin mu adde ne ci su kuka kan wakati zai je na bi wani su kun wuya ya wani na wasa ba wani da ci gana su kuka sada a kwaci biyu umarni da ci biyu ga ku sa ne kyau وأخذ الذين ظلموا صيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين وأخذ الذين ظلموا الصيحة zagana jikin timina be na kuna binin na ya na bisani mu su kuma tsawon gabe jawo fa asbahu fi diyarin jasimin a cati ba da mini a jasimin a na na su man jiga ne cikin makwagan ya wata arafi su kuma فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين بعضهم يقولون ɗayan babu wani gaga wa haza na zai na mana mun sai hatu ina su ta gaya suratu a rafu don hajji a lakanan gaya rajifatu kin safe ku kin fe ku fe gaya shi jo fe ba shi jo eh baban nan ma mini suratu la wudu su kai ga yi daga egwa kwakya wa malaika kwakwa kwakya ya man jiga guba ba ga da zan so ko tunniye miye tun ɗaya lamar guba da da zan tunniye mini suratu la arafu ki la ba ci bin suratu wudu bi ma'ana kin fe ku fe dubi ayi eh ka ci a cikin kwakwa ya ba malaika ci kwakwa فأخذتهم الرجفة أصبحوا في دارهم داخلين بيتنا تعلق زول فتولى عنه من سورة الأعراف أكا النبي صالح ما يتشاء وشالوا eh wucanewa ukana ma ga ya ko biya ki mai miji ina da ya dare to shehu ne laqad ablagtukum risala risalata rabbi mi ya wuya ye ye na suka tuni fe nare wa nasatu lakum maje gambare amma walakin la tuhibuna nasu ye goga ɗan jiga bari ne biya yi ne jaji alaƙar ne ye waza ne jigan bana aka ga gaza na wazi mai to ya gaza mutu da zane ya nan gona ina ji nasiba da biya yi da daga wani na allam yarnahu fiha ala inna daga kafaru rabbahum ألا بعدا للثمود ألا بعدا لثمود كان لم يغنم فيها cewa da za ta bafi bai jan wani tuwa ne ne ko kan to zuwa da su na sake yin ba ku tuwo ne amma labara ji ba ta fa mu to kai ka mai na ne yebo lo ci to ya ga wa mu ko da labiya eh ka'allam ya gudun fiya kewa ga gan alin shago ciwo biya ma'anu yi ka ka'allam yi kimun fiya kewa ga gan afe gude ya wuce yau cewa na yi nan na wale na saya ala su kudin shi tun bai hau inda samu da kafa rura baro lalle samu da za a ji kafirci mai tsoci hannun ala ishi tun bai hau budan li samu ipe ya ke gusa ko wa tafata tabbata ya samu da ne su kuma ala ke ya ke gusa ko musu eh, da ci kira ne ji da bana kira wato samudan da samudin ana je gurin wai kimsali al-imam al-kisai uga goga kallam yarna fiha ala inna samudan kafaru rabbahu da tanwini ala don dan ni samu dan da kasara kuma jajuwar ka fetiya kalkala ala ko dan ni samu ne amma kasara kuma tsaya a kuma ciko ne ki bayani ya wuce kira ni ziyarin ga ina Allah wasa ku ba tayi na samu dai ba kira ki sayo ba ba ta mun arwaya qabla tani kan do ga da lamarin da iga ba kai da na ta mun arruwaya kubla tare so ngala mu ce ga yi ga ba na da cikin fata guba da kasra guba ba wani na buga yi ga afrabu da na ga hayyo kabila to a da kewa ga jamfani da lafazi ya hayyo ya kabila na alalima hayyo muzakkar a sawajin sarfu galanci famu danyo ebo ne na kagbayin sarfu na a kagbayin sa guba na wayi sababi guba da na gani min ya asbabu ne na ji manu wuyan ne na asbabu su mai kutuwa ne sai aga ku ba ake babu ya zo alali wa madaba to ba ku da ku kira wani zai kura wani zai buce ga samu da fifata fata ni da kasra ni a tagan Ka Allah ya gnan fiya ala inna samu da kafaru rafau kin ne ba bana ala da ni samu da fata ni kasra ni na a ga yabo kibo mani wai tasarrufa ne a mani wai tasrifi ne a nan kima da a cikin mani wai tasrifo a wannan dalili guba ya kamine na kan wayan wasa guba na kin ji wuce a kan gai a tarifi garga tarifi etiya ga samu da yi samuda sunna kabilatu kabilatu ma ismu yo muannas so daga ne ismu muannas sun ga tawo da na tani za ta tabbata ne na wani kanjin cike tarifu dai e bona da na sunu ya kabila na waje marufa so dole guba na na ya kana ngalla ki kabe ya wasa ne guba daga inda samuda kafaru raqam ala buda li samu fatani kasrani kiwo ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيد إنه يأتي بابو بدا أربعة ìdín alkohol nínú tuntun ó tààtì yóò takàdá na káàrin tí ìgbègbè kúta ọ̀nà ìmọ̀ ana kaya da gibe na ya tsaye ya shi cuta ci na wura ya ce su faru ne ga wani bayani ya tiya kimina abin sallallahu alaihi wasallam ya ce istighfar na to ko ci ga ya bayanin cuta ci a da yadda ne ke bi ba ci ci na cuta ci yadda ci ciwo ila abin bani don a ide bayanin wucituwa na mai gowa bayanin tiyan gungu abin wa kifi da muke ba na wucituwa gani so allah wa ali watakila in ga bayanin mace na wani ga gawa ji amfani na na wani mai ne mawuci ne ojú àyè ni wọ́n kọ́kọ́ ayé na gáyé kò lè sàn àbí kò lè sàn náà ẹgbẹ́ ìgbé kò lè gbé. àmọ́ ní tó máa rúnà ẹ̀rú bá nínú ọ̀gá ẹgbẹ́ yẹn lè ṣàfihàn ní títẹ̀ tó gan-an ní gba wọn náà alayhi salam ba dai karshe ta annabi nuhu in ji karatu ba da su kuwa ke gawon wannan ma su kuwa ke gawon ma kunta talabu ha ko an tawala kaumuka min kulli hada wasbir inna al-akibata lil muttaqin wai eh, we annabi ya ta annabi o. lawo wanda ke kushi da to jama'a da da ke kushi da na idan da ta to e ti wuce mu mi ga mi pa ga gibo ke <clears throat> da ne ne ga ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya annabawa jinan ba ci duyu wa alaihi wasallam tabo tun shiga annabi annabi nuhu annabi adamu ji ba tun annabi damu ya wula ji annabi ani ilimin ji fahimta daga duniya na dama amma daga na larabci wa kan wani inji wa ko larabci ko ya kun ji fahimta don wayo kemere mi jini mi ga bayanu ji ba ga shabu kai je dula ya wula pece a ta ji bayanu ke goya ni wula to nusu gudun amma idan zai mutu fahimta nan bayani da magana a cikin hasaisul mustafa a da littafi ne kan hasaisul mustafa bayan al-guru wal jafa littafi wani ji bayani tinye da jalata na muhammad ne sallallahu alaihi wasallam so uban kuka liman ebo jama'a ja kifin kuka ne izaji dabo guguwa ayi jin ayin tsa tsa tsa bin ya tsaya nabi alali wuce ji udan qur'ani ba mu da sunna ba ga manu tashi ezan jike dabo jafawa ayejo ene jiji tabbata ya khasais ya nabi qur'ani da sunna na ga ye gumi be ga je dayo ko da ko wuce ji tuwa ga al-ifrat bi na? a na shi ji guluwu na a su gaji a da fiti-fiti a yabo a na bitu ko ba na yi su ga mani a na bitu yana ji so ko ga mun ya ni ga na ajiye abu. alale na ji ya gaskiya na so ko jiya na biye ciwo ka ka kai na yi na ga zuwa ai da bukata ga mani zuwa ebona ya na darja na bilaketo be ga mani ya gaskiya na ya ji amfani bin ci ladar da na biyu wuna wa zai to eh so ya bago a na ji zuga mana ya na bi na zuga jo a mu cikin ja a na ji make ji tako ciki aga tako nona to na ji wacce ya na bi na gaskiya qur'ani da sunna na wuda baya so a ba ji furat frat a ji tafrit so ya ci masala na nan na kan tafi hasasul mustapha na ne ji bayani mu ga mun yi ja jaji ba na sallallahu alaihi wasallam ita dubu mu wani duk ya tsaya na bina alayi ga mana mu yi wani e ga na ga ga na bi ga farko na ba ce ba ni tabo annabi ma rutu fi na ba ta to alumaji ganna da jannati gaskiya ga anabi shi anabi anabi adamu jo shi anabi nuhu jo kwata jo kan ci ma abin ki anabi nuhu tufi abi a anabi anabi nuhu tufi anabi adamu nuhu tufi anabi nuhu tufi ga ga nan gaskiya e go wani mu wata bi ta fi da maji gama gamo boya anabi gama ga ya lawo amma ne su ga kanu nan goyi ci ne fa ke misali makir hajj na kel h heart ko na kawo 100 most 100 most influential persons in history na wuta ji bu labi ta dubo ta ka bu ci kana mu kuma annabi muhammadu la dawo layin na bawayi to yi na to su wala za ku ja mu muhammadu ya kafirin mu yi ci gaga nan wuta na ji mu labi pata na ade ba nu ji qur'ani ko ji amma da ba nu da hadisi na e ga na ji mu ga pata na gaskiya so inda bukatar da mu zuwa ici na ciwa na biji tabbata gaskiya ne ya na mutu ici na gaskiya ici la ciwa na biji tabbata na wanzai ba ne zage ga ga na ga da da cu gaba na ba ga gaskiya ki ga gaba na zo eh so ne ga na da wani ga ne ga ga emina ye go ga annabi atufi annabawa ba ta na shi jona anabi mushi anabi adamu jijwa gariwe gaga ko nan ba anabi ma a ila gaskiya take mun rayu na wuce mu kya anabi darja mun da shin wudu ma nun dan yona ada zai kumi a zaman ji yona amma da zai kumi a rikin nona ci kwan ciwon da jiyo ciwo wa jiyo na wa jiyo ila yau kiyama Nina hadisi na ji amfani ga ya ce gagan nana a ga anabi gan ban wuce a ga wangiya a ga annabi gan kuntu awwalal an fil filkalki wa akhiru fil bafi a ga annabi gan mu ga farko annabi ba ta ba ni ta ko an ji ne ga cikin annabi adam amma mu ga bai zai zo baya baya tutubo mu ga ga tutu a karshe hadisi ne da hadisi wanja wa qala al futuhat al makkiyya ibn arabi wa to hadisin nan hadisi ne wani madda afu imam zahabi والحافظ ابن حجر والإمام ناصر الدين الألباني قالوا تلك من سلسلة الحديث الضعيفة so eh da shine je ne gaji hujjana ake da hadisi bane ji amfani da yayin tiga nono a ga inni a ga annabi gan annabi a gan basha annabi gan gudu gudu inni abdullah ni wuji so ko mi la khatimun nabiyyin min magaye mi bu annabawa jo wa adama alayhi salam la munjadilun fi dinihi so kɔmu ladi mi gbɔn na ba di tún a ga adama wi dan bana bozu dan gun ani bi ani ga adama yi ci ba ga a tana mu jani mu don ga ya hati mu nabi yi mu hadisi na ko ga no masnabi ma muhammad wa ali amma ya bonu da mini masnabi wani wa ya hadisi wa? hadisi wani alimamu nasiru dina albani ga hadisi da yi funo su su su hadisi da yi ba ne bayani hadisi ne ba ake da hadisi ne ne wangina hadisi wani ale da su ne mutum ne ga wani annabi ga inni abdullah mi wuji su kuma yau matubu amuka ga nabi na ga mi wani mu yi yeso bayan da ba zu fatos zuwa ba ga annabi na cha lokaci na kawana wa inna adama da munjin da munjin dilun fi dini da adama yi da bana ko sun da da ba ko gona mun ji gato ki kana ku ga mu muhammad ga yi zo ba na ba ji fata na ungwa ga ga annabi a ne tu ti kan ga na inna ubu yi fa ita da kisi da kisi sai wuyo amma annabi ga ga ali ta mu ti kan ga na mu de ga ga uka Kanga ni keyon ga izo ba na ba zo ita fata kuma yau a ke da hadisi ga da da sanin mai ga kuntu da biyan ni annabi mu wa adamu bai na ruhi wa jasad to annabi adamu yi da tsakanin rayu da na tafaci bai na ruhi wa jasad man na ji shari'a hadisin nan mini tukwatul awon ga na mu ga ziyada ji da bana ji a risi na malwana minu ba ga na da kuntu nabiyya wa adamu bainal ma'i wa tin daga manayo na ci ga kuntu nabiyya wala adama wala ma'a wala tina ga hadisi na la'asdala so ina yi ga moro na ugayi etta wuce ne ya ni a nabi ba gonnana ichibe ta wuce su ko daga ma kunta tare mu an taura ka kuka ne kun da raga annabi wa fi shi da wata kike ganna jama'a da wata kike ganna lokaci wuce na lamarin annabi nuhu na annabi da yanzu kan ga ala jalita annabi kan ga gaskiya ga nan sun ji biya annabi uji biya anabi ra adamu ji rayuwa uji biya anabi anabi nuhu ji rayuwa anabi ibrahim ji batan uji biya anabi ya eh? so amma uji biya anabi ya wuce wuba gaga hukunci la da zai ci lamara anabi waya a tun lokacin anabi su kwan ɗin eh, anabi adamu su kwan bacci anabi anabi muhammadu ga ita anabi ji batan mu gama ya anabi yin zoro amma kan dole bai sha. Ɗan wuri bi wani da wani. so da yiwuwa gan a sadar da anabi sake daga da zuci na a zanaga ne ya ci ga ga ba ba na gani na sokol ga karara ko anabi ga karara ga udara bi na ka tacen wuyi wa ka ja anabi adamu na wuyi a jisi wangi ibona igbo na adisa wangi min je na da kan gobe ka fana wa kan gona bata wa duma ni kun ta fi mo ba ku ci ba ta ba ni so mi da fo na ya ja wo mu da ja idin ni to gaskiya so ne mu na da mu so da gurgudu bayanin ne mu bane ga ya ga boyi nan ne so ko ga da je bi ni ke ta da ni Ibrahim ne da ko ne alayhi salam littafin shi hasashin mustapha ne littafin na muhimmanci sarai ko ga daga sarai ta yi gana zane ci ga da aja gaga yan sokokin halitta ne kuma ki da aski na ma ji ti tacu ne ne ya ga zuwa ga na ji gwata ne eh, to yi gana ya ja gaga na ba ji ti ta wasu ribi a nabi na tuwala jani tuwala haɗira jani ga fi ji ta wasu ribi a nabi na hadisi don fujiya dai gine ga dana su kwan fitin ku ya yi balaga a ne ka ka caji dai da mai kwanin yi su kai gawa mai mai yi su kai su rai su na majina gama ji je gudanin jini don wuta na ke wani su kuji ne ta alkaiwa a ne ka ci bici na ya kuma yi wa kuma yi mai ike yanzu da ya su kun fagin da yi سبحانك اللهم da أشهد أن لا إله da أنت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته